Daga cikin yaran mata ɗalibai da suka kai shekarun karatun firamare saba'in da ke cin gajiyar shirin karatu da ciyarwa na ilimin ya mace da jami'ar Amurka a Najeriya da ke yola fadar jihar Adama tare da haɗin gwiwan ofishin jakadancin ƙasar Ireland akwai yara 'yan gudun hijira da kuma yaran marasa galihu. Hajiya Turai A Kadiri shugaban shirin ta yi mini bayanin makasudin ƙirƙiro shirin kafada da kafada da na karatu da ciyarwa na almajirai. To amma kaga cikin yara almajirai nan kaga ba mutum ko ɗaya ba yarinya ko ɗaya mace kuma duniya duk ta shaida cewa in ka karantar da yarinya mace ka karantar da al'ummanta to sai a karantar da kawai yara maza har dubu da wani abu amma ba mace ko ɗaya ciki kaga ai ba a yi adalci ba muka gani kai bai yi ba bayan da za a yi taro a ce maza kawai shine za su ne za a yi wa wani abu shine muka ma ita president din muka shawarce ta gara da mata to shine muka samu muka nemo yara hamsin amma a neman hamsin sai da muka samu ya fi ɗari. baya ga karatu da lissafi shirin ilimin ya mace ga 'yan gudun hijira da marasa galihu na koyawa yara mata sha'anin mu'amala hikimar zama cikin al'umma da kuma zaman gidan aure nan gaba in ji mataimakin shugaban jami'ar amurka najeriya da ke yola dr abba tahir ana buɗe su ne bayan la'asar na tsawon sa'a guda da rabi. Zai aka ce to dama ai babu almajirai cikin yan mata suka ce to ai ko da babu almajirai akwai yan mata wa'anda ba su samu daman shiga firamare ba ah, kuma suna nan suna da lafiyansu suna tare da iyayensu bisa ga wani dalili ba su samu daman shiga makarantar boko ba saboda haka ai ko da yake suna karatu Muhammadiya amma shi boko ma in suka samu suka san irin irge na 1 2 3 da kuma ABCD din nan zai taimaka musu ko da sun yi aure ne a gaba ko kuma za su yi kasuwanci ne zai yi agaza musu to shi yasa wannan gwamnatin Ireland ah, ta ba da guduma ita ma ta ce a taimakawa ah, ‘ya'ya mata. Wasu daga cikin iyayen yara da ke amfana daga shirin irin su Malam Dottiwa Adamu wanda ‘ya'yansa biyu ke karɓar karatu a makarantar ya faɗa a hirar mu da shi cewa ba don makarantar ba to da zai yi wuya ‘ya'yan nasu su samu ilimin boko. su ba da mutum bayani ya yi mana kyau ranka dare. Kuma na biyun yanda za ka aike su ko ne ka rige inda ka ba su ga abun da za su saya za su je su yi maka bukatanka. Dr. Maggie Ensign, shugaban jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola, wadda ta kirkiro shirin karatu da ciyarwa ga yara mata 'yan gudun hijira da marasa galihu, ta yi bayanin cewa jami'ar ce ta tsara manhajar karatun wanda yake daidai da na sashen ilimin ta, Kana kuma akwai ɗalibai da malamai da suka sadaukar da kai domin koyar da ɗaliban. Nigeria will be the third largest country in the world by 2045. We must educate your children. We must educate your girls. Everyone held hands to put this together, and we're going to make great change, not just in Yola, not just in Adamawa. Kasar Najeriya za ta zama kasa ta uku mafi girma a duniya a shekara ta 2045. Wajibi ne ilimantar da yara, wajibi ne ilimantar da ya mace a wannan shiri mai muhimmanci. Kamata a yi mu kawo canji ba kawai a Yola ko jihar Adamawa kawai ba, har zuwa sauran sassan Najeriya. Kalaban Dr. Maggie Ensign kenan. q Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.